Barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri namu na me yasa aboki ko dan uwa ba sa da kasuwa a soyayya? Dan uwa ko ka sani? Yar uwa fa kin sani? To bara ku je. Kafin na shiga kai tsaye cikin gundarin jawabin zan so na danyi wani tsokaci akan wani abu guda. Dan uwa idan kana santa, ka ji ka kamu da santa, to kada ka yi kokarin fakewa da abota, ka yi soyayya da ita. Ka yi soyayya da ita kai tsaye ba tare da ka laɓe ta abota ba. domin idan ka fara abota da ita ba lalle soyayyar ka ta samu shiga ba a ƙarshe don haka gwanda gwanda ma ka fara soyayya da ita kai tsaye komai ta fanjama fanjam masha Allah wannan shine dan tsokaci mu je cikin shiri kai tsaye abota ko yan uwantaka kowanne daga cikin su yana da nasa matsayin a zuciyar mace ba iya a zuciyar mace ba ma ko a zuciyar kowa hakan yana da matsayi ma'anar yan uwantaka kunya ma'anar abota sakin jiki kada ka dage akan sai ka san dalilin da yasa ba ta son ka idan dai zaka furta wa yar uwarka cewa kana son ta to kai kokarin fahimtar dukkan wani motsi nata tun daga bayanan da zuciya ke fitarwa akan fuska har izuwa bayanan da gabobin jiki ne ke bayyanar da su kai kokari ka fahimci komai ta yadda koda bata furta maka cewa ba ta son ka ba zaka iya fahimtar hakan daga yanda ta karbi abun shawara ta ita ce a duk da ta nuna cewa ba ta yin ka to kada ka dage domin ka sani ba kiran lambar waya bane bare ka rika try again later illar dagewa akan sai ka san dalilin da yasa ba ta son ka ko kuma nacewa akan kai dai kai dai kana son ta bayan ta nuna maka cewa ba ta ra'ayinka za ta fara jin ka addabe ta ka shiga rayuwarta daga haka kuma za ta fara jin ba ta son ganin ka daga haka kuma za ta fara ja da baya da kai daga haka sai gaba idan gaba ta shiga kuma zumuntarku ta samu matsala don haka shawara ta ita ce idan kai ka iya ka gane cewa ba ta son ka to ka barta idan kuma ita ce ta cire kunyar ka ta faɗa maka cewa ba ta son ka ka barta ka nemi wata kada ka ci gaba da dagewa kada ka ci gaba da cusa kai kada ka ci gaba da nacewa domin ko da dagiyar ka ta sa ta karbi soyayyar ka to kuwa ta karbi soyayyar ka ne ba dan halin ka ba ta yi maka alfarma ne ita kuma a soyayya ba a son alfarma idan dai tana son ka kawai ta soka idan ba ta son ka kawai ta rabu da kai ba a alfarma a soyayya idan kuwa kana so ka gane illar soyayyar da aka gina a bisa alfarma to ka rika nuna cewa kai fa kana da sharuɗa da dokoki wayanda baka so a ketara zaka gani idan za ta bi umarninka ko ba za ta bi ba wannan bayani akan dan uwa kenan saura bayani akan aboki abota har kullum na nufin sakin jiki da wanda kake abota da shi don haka a dusan da kake abota da mace za ta saki jikinta sosai da kai duka wani abu da ya kamata ka sani da wanda wanda bai kamata ma ka sani ba za ta sanar da kai don kawai ta yarda da kai kuma ta saki jiki da kai a yanda kwakwalwar ta ke bata a game da kai aboki ne na har abada a zuciya da ta, an yi rijistar sunanka da sunan aboki kai fa aboki ne kawai sai kawai farar ɗaya ka ce ina son ki ya za ta ji a lokacin abin da zai fara zuwa a ranta shine ta ya za ta iya canja sunanka daga aboki zuwa masoyi ta ya za ta rika kallon ka a matsayin masoyi bayan kuwa kai abokinta ne ka zo mata da sabon al'amarin da watakil ba ta taba tsammatar sa daga gare ka ba daga lokacin da ka kace kana son ta ka cusa mata kunyar ka a cikin ranta ba wai dan za ta amince da kai a matsayin masoyi ba sai dai furta kalmar soyayya ya ba ta kunya a rai wasu lokutan soyayyar kan yi nasara idan tana da ra'ayi da kai amma mafiya yawan lokuta ta fi zamowa a rashin nasara nasara domin kunyarka za ta fara ji daga jin kunya kuma sai daina magana daga daina magana sai gaba sai shi shikenan rabuwa ta zo muku aboki da dan uwa suna da kaso talatin na yiwuwar amincewa da soyayyarsu amma kuma kaso saba'in na rashin yiwuwar amincewa da soyayyarsu masha Allah muna godiya sosai idan wannan shiri ya burge ka ka danna mana like idan kuma wannan shine karo na farko da ka fara zuwa tashar sansi new tv ka daure ka danna mana subscribe ka danna kararrawar sanarwa ta yadda za a rika sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon abu mun gode sosai allah ya bar zumunci